to akwai kuma honorable jibril liman honorable jibril liman wanda chairman ne kuma chief executive officer na executive professional service and consultancy shi ma zai karbi bismillah don Allah ta fama shi a ta fama honorable Kayan canji, kawo, wani mai bayan bayan. honorable Ibrahim Oga suna mutum na gaba shine honorable ibrahim garba honorable ibrahim matashi dan siyasa ne kuma mai taimaka ma matasa ina murtala da maraman ya zo nan gaba da allah murtala Thank you. sallallahu ta'ala wa sallam muna farin ciki da wannan taro da muka halarta da kuma irin gudunmawa da muke kokari mu ga ana samu hagu da dama gabas da yamma to alhamdulillah ala kulli hali wannan taro ba shine da farko da aka gayyace mu ba kuma wayannan bayan allah yan arewar mu suna bakin kokarin su wurin su ga sun yi abin da yake kawo ci gaba a cikin kasar arewa don haka duk kowane hanya za mu iya bi daidai gwargwadon hali da ƙarfinmu da addu'armu da iya kuma ilimin da baiwan da Allah ya mana za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun tallafa ta kowane hanya saboda haka wannan littafi na yi launcin ɗinsa a naira dubu talatin a zuwa ta ƙara ta. ba ka da kuma wannan barana ce wadda ba zan taba manta da ita ba tana ɗaya daga ciki na kuma yi farin ciki sosai ina kuma ba masu yan arewar mu shawara da su tara dagewa bisa irin jajircewar da suke yi akan wannan wannan ci gaba da ake samu ina musu fatan alkhairi suna na jibrin suleiman barista ilmaki Allah da kuma matasa ne wanda muka da gidan TV da YouTube misali biyar na Arewa TV. Na baka ɗaya. Eh, to alhamdulillah ina muku farin ciki ina muku fatan alheri ina kuma muku fatan ci gaba kuma ina fatan insha Allah wani gudunmawa da aka nema a bangaren wani Allah da zai yi ba